العليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم يوم ألا يكرم أن لدينا لأبي 29 biyar da watan daya miladiya haihuwa annabi isa dan maryam alaihi salam ko dauke shi zuwa sama da kai shekara dubu biyu da sha Allah ya saka mu a wannan masallaci na tsohuwar kasuwa na lumfashi na ahalin sunna wa jama'a domin gabatar da lacca ga dan uwa shehun malami malam musa yusuf wanda aka fi sani da asalin sunna na ji ana mamaki na ce yau daren lahari wannan sananne ne jiya malam ya kara mana bayani ko insha Allah ta'ala kila yanzu malam zai kara ɗan to mana da wani abu akan haka haddai mu gane a insha Allah ta'ala yanzu malam zai ci gaba da gabatar da nasiha tare da alarama malam tukur sami malam bashi a kalmakan bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الداعي إلى بابه الموفق من شاء إلى صوابه أن أمر بإنزال الكتاب يشتمل محكم ومتشابه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به كل من عند ربنا أحمده على تي... أحمده على الهدى وتيسير أسبابه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو العليم الحكيم شهادة أرض النجاة بها من إقامة وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله أكمل الناس في ذهابه وإيابه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكفر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan karatu ya zo ne hujjata domin yau kamata mu bar wannan gari da wani uzuri daga cikin uzurraka sai suka gitto wanda suka sami dole da kwana a nan sannan gobe in je wani guri in tsaya daga nan in yi gaba sai muka ga cewa to da a zauna shiru haka gara a samu wani abu a yi ko Allah maɗaukakin sarki zai amfana da mu da wannan abu fatan mu muna roƙon Allah ta'ala kada ya sa abin da muke ji ya zama musiba gare mu masu magana na cewa wai idan kun talata da rifa tilka musibatu idan baka sani baka zauna da jahilci to musiba ce mai girma musiba ce mai zaman kanta idan ko mutum ya sani yake aiki da abin da ya sani to fal musiba a azama musiba kuma ta fi girma muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu da faɗar abin da za mu iya yin aiki da shi ba to la'akari da yanayi da lokaci kamar yadda sanarwa ta gudana jiya cewa akwai ɗan uwa da ake tare da shi kuma jami'in tsaro ne wato soja shine saifullahi launin abdullah da kuma wato auren uwa malama halima aliyu dan arewa shine munasabar shigowar mu wannan gari kamar yadda mai mukaddima ji ya gabatar ya ce ban taba shigowa wannan gari ba da sunan wani abu wannan shine na farko wannan magana da ya faɗa ya faɗa gaskiya wannan shi ne na farko sai da hanyar ta biyu da ni garin in wuce da aka yi na roƙon Allah ta'ala ya ƙara ma wannan gari albarka fitintunu da suke giggitawa wasu gurare to kada Allah ya gitto da ita inda kuma fitintunan suka gitta to muna roƙon Allah ta'ala iyaye musu irin waɗannan fitintunan. a la'akari da yanayi na lokaci ba dogon karatu zamu ba sura ce wacce galibin mu ko duka an saba karanta ta kuma an haddace ta a cikin ta zamu karatu amma tana dauke da muhimmin sako alqur'ani ya kasu gida biyu akwai surori na makka akwai surori na madina malamai sun yi magana cewa duk abin da isa sauka kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bar makka ya tafi madina ko a ina ya sauka wannan shine makkiya abin da ya sauka wato bayan annabi ya yi hijira ko a ina ya sauka wannan shine madaniya shi yasa yana daga cikin abin da ke taimakan ɗalibi a babin tafsiri sanin wato surorin da suka sauka a makka da surorin da suka sauka a madina za ka iya samun sura a ƙur'ani a ce maka makkiya ce amma ka samu ɗaiɗaikun ayoyinta a madina suka sauka za ka iya samun sura madaniya ce amma ka samu ɗaiɗaikun ayoyinta a makka saka sauka sannan wasu surorin idan kana karanta ƙur'ani sai kaga al-imam ya ɗauka cewa wannan makiya ce warshi kuma ya ɗauka cewa madaniya ce haka za ka gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a garin makka a nan ya taso duniya ba ta taɓa ganin mutum mai nagarta da kirki da alheri da sanin ya kamata ba kamar annabi Muhammad wani malami yana faɗa yana cewa mahutun bi hifzillahi fi kulli hayati shi annabi an kewaye shi an zagaye shi da kulawa da kariya ta Allah a cikin kowane irin yanayi fa fi hali iladi a halin haihuwa da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ga bambance-bambance tsakanin haihuwarsa da ragowar mutane wa fi halin nash'atin haka nan a lokacin da annabi ya taso wasa yarin tassa wanda suka san shi suka sa masa ido sun lura cewa tassa ta bambanta da ragowar yarintar yara da yawa wanda suke tasowa na al'ada shi yasa wani gurin ya tafi yace al khayru da'i ila khayri millati shi annabi shine zababbe sannan mai kiran mutane zuwa ga addinin da ya fi kowane addini sai yake karimun jalilu annabi mai karamci ne sannan mai girma ne min kiramin wacin latin saboda ya fito daga iyaye masu karamci kuma masu girma sai yace hawal fakar min wajhain hubbin wa kullatin annabi ya tattaro matsayi a wajen Allah guda biyu shi annabi habibullahi sannan daga nan ya tsallaka ita fi mataki na khalilullahi badaɗayin Allah daga nan itsallaka ita fa maƙami na maqamul Mahmud, wanda wannan matsayin duk duniya sama da ƙasa ba wanda yake da wannan matsayin a wajen Allah in ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tasowarsa wanda suke bibiyar yanayin abin da ya shafi rayuwarsa da yadda ya fuskanci ƙalubale tun daga tasowar ya taso maraya yana ciki kafin ya zo duniya Allah ya ɗauki mahaifinsa ya zo duniya da shekara shida aka ɗauki mahaifiyarsa wanda ya ɗauki renansa abdulmutsalif shekara biyu shekara takwas ya rasu wanda ya ɗauki nauyin kulawa da shi ɗan uwan mahaifinsa abu ɗalib duk littattafan idan ka karanta za a ce maka ko da annabi sallallahu alaihi wasallama mahaifinsa ya rasu walam yatruk lahu shay'an min al-mali bai bar masa wani abu na dukiya ba shi yasa yana daga cikin abin da kafiran makka da annabi ya zo ya fara da'awa suka tuhumci Allah da shi sannan suka tuhumci annabi cewa dan mai da Allah ya tashi aiko annabi bai aiko manya-manyan ai a makka kowa ya san ga walidu mai mugira babban mai kuɗi ne a ta'ifa ga urwatu bin mas'ud as-saqafi kowa ya san babban mai kuɗi ne ya Allah da ya tashi zai yi wa'aiki bai aiko ɗaya daga cikin wa'incan mutanen guda biyu in yana so su bi sabon Allah ya faɗa yake cewa wa qalu lawla nuzila al mai وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وقال الذين suka ce. سكتي me da Allah ya tashi saukar da Qur'anin nan ba a saukar da shi ba ala rajulin akan wani mutum min na azim daga cikin waɗancan manya manyan garuruwa guda biyu gari na farko makka gari na biyu shine ta'ifa wanda yake na garin makka Allah da kanshi ya tabbatar da cewa yana da kuɗi ya faɗa a cikin suratul qalami yace utullin ba'da zalika min util utullin ba'da zalika wani. an kana min an كان ذا مال وبنين Kuma Allah yake saboda an kana za malin saboda yana ganin yana da kuɗi a larabci akwai bambanci tsakanin zu da sahi idan mutum yana da kuɗi kuɗinsa bai kai kuɗi ba sai a ce sahibu malin amma in kuɗi ya kai kuɗi ba a cewa sa sai dai a ce zu malin shi yasa Allah saboda rahamarsa ta cika ta babbaki ko ina a qur'ani ba inda yake ce makansa shi sahibu rahama sai dai yace wa rabbukal ghafuru zur rahama saboda rahama ta cika ko ina ta babba ke ko ina sannan Allah ya ƙara cewa a wani wajen yace zarni wa man yukaddibu bi had zarni wa man khalaqatu wahida zarni wa man khalaqatu wahida wa ja'altu lahu malan mawduda Allah ya ce zarni ka kyale wa man khalaqatu wahida wanda na halicce shi a cikin babarsa shi kadai sanda zan halicce shi babu wanda ibana gudunmawa a kansa sannan waje altu lahu malan mamduda na shimfiɗa masa dukiya inda Allah kaga Allah ma ya tabbatar da cewa yana da kuɗi sannan bayan kuɗi wa bani ne me wa bani na shuda wa man antu lahu tamhida kuma me kuma amma me ya faru kalla innahu kana bi ayatina anida kaga bayan kudi Allah ya ce wa bani na shuhuda ga shi da manyan yaya ba yadda za a yi a kowane position na gwamnati ta juya a juya wani abu mai sani a can yana da ɗa yana wakiltarsa a can yana da ɗa yana wakiltarsa a can yana da ɗa yana wakiltarsa shine wa bani na shuhuda sannan wa ma hattu lahu tamhida Allah ya yake na shimfiɗa masa dukiya shimfiɗa sannan sun mai yadda ma'u'an azi sannan yana kwaɗayin kuma Allah ya ci gaba da ƙara masa to wannan ita ce formularsu cewa don mai Allah zai aiko mutum ya rasa wanda zai aiko sai ya aiko maraya wanda baban shi ya mutu bai ban masa ko ba inda Allah yana so su bi ɗan saƙon nan kun san hanyar da formular wasu ke nan ba inda dai ka zo za ka karanta to alaman to su ganka da da zaran wani ya ganka ya ibadu yadda zina amanu to yana ganin cewa baka cancanta a saurare ka ba da haka Allah ya tambaye su yace ahum ya qasimuna rahmat rabbihim ahum ya qasimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya ورفعنا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ميسا ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ميكي قبا ورحمة ربك خير مما يجمعون الله تعالى يتي أتنبيس أهم su mutanen da suke wannan magana shin wai su ne ya kasa muna rahmatar rabbika rahamar ubangiji su suke raba ta da suke cewa wane ne ya kamata ya zama kaza wane bai zama kaza bai kamata ya zama ba amsa Allah ya ce ba su bane nahnu qasamna bainahum ma'ishatan fil hayatid dunya duk abin da kaga wane ya kai a matsayi na rayuwa to Allah ne ya raba tsarin haka shi yasa da zaran Allah ya jarrabe ka da hasada? na ci gaban wani to kashi ga tashin hankali haka mu yanzu Allah rama da ya haddace Qur'ani tsarinsa ne sai ya haddace Qur'ani ko tsarin Allah ne daga ran da ka ja baya kace to dan me ai tare maka ba kowa ya sani ya za shi shi haddace Qur'ani ne ban haddace ba ka dauko aiki wannan ita ce mafi yawancin damuwar mutane Allah yake nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya sai ya ce wa ba a din ba'din darajati mun daga wasu saman wasu a wajen daraja ta duniya me hikiman yin haka saboda ba a ba'dan sufuriya. saboda wasu siriki wasu masu yi ma wasu aiki wasu masu yi ma wasu hidima shi yasa duniya take tafiya haka in kuna kana buƙatar kaza akwai wanda zai zo yi maka in kana buƙatar kaza akwai wanda zai zo yi maka amma wannan ɗagawar da Allah ya ababin rayuwar duniya jarrabawa ce dan ba dole bane a je lahira kuma matsayin ya zama haka shi yasa Allah ya kira alkiyama yace mata idza waqa'atil mai bismillahir rahmanir rahim idza waqa'atil waqi'ah ليس لوقعتها كاذبة كافضة رافعة الله يقول إذا وقعت الواقعة إمي أو قوات رجعت أو الواقعة yanzu da muke zaune a masallacin nan dan Allah cikin kuwa yake tsammanin ginin masallacin nan zai rutuwa zai faru to yanzu inda a ce yadda muke zaunan nan masallacin nan kawai yanzu ya rutuwa ya faru shine waqi'a da haka Allah ya kira alkiyama ya ce mata waqi'a saboda mutane suna rayuwa on expect ba wanda ya tsammani kwatsam sai alkiyama ta auku shi yasa Allah ya ce to da ta auku laisa li waqa'atiha hakadir a lokacin duk wanda ke ganin ƙarya ne ba za ta zo bai isa kuma ya ce ƙarya bane a lokacin sannan Allah ya ce khafidatur rafi'a za ta daga darajar wasu mutane Allah ka sa mana ciki sannan za ta yi ƙasa da darajar wasu mutane wanda kake ganin shi ba kowa bane a duniya kai ne mai gidansa dan wanke mota ne dan goge tayis ne a gidanka amma idan alaƙarsa tana da alaƙa da Allah mai kyauta a ranar shi ne babba idan alaƙarka da Allah ta lalace kun sa ku wanda in zai zo wajen taro sai an tattaka mutane saboda shi yanzu ku wanda inda zai bi ta nan wajen yan agaji zare mai ido za su yi premier gobar a ce kowa daga inda amma ku wanda in zai sai an tattaka mutane a gabara a gabara a kowa da nan ya sai an ga lara kuma ka ga babban nan wuta ne wa kai ne da khafidatur rafi'a akwai wanda ake ganin su ba kowa bane a nan duniya a ranar Allah ya daga darajar su akwai wanda ake ganin wata tsiya ne a nan duniya sai an je kuma ga sun yi kasa su ba kowa bane a wajen Allah ta shi yasa Allah sai ya rufe sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi sallama wa rahmatu rabbika khairu rahamar ubangijinka ta daukar annabta da ibaka to ta fi zama alheri sama da duk abin da suke tunani a tarawa ɗan adam na tarkacen duniya sannan malamai sun ce ɗaya daga cikin hikimar da ya sa abin da suke tunani wai Allah ya tarawa annabi na duniya inda Allah ya yama annabi wanda mutane suka zo suka zagaye shi ba kowa bane zai iya kaiwa zuwa gare shi kuma shi annabi duk duniya ne amma barin shi a wannan matakin na annabi bawa to wannan yasa ya zamanto da mutanen da suke manya da ƙanana kowa yana da alaƙa da shi sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da ya faru dan haka wani malami yake faɗa cewa warisnal huda anhu fa akrim bi izhi mun gaji shirya daga annabi Muhammad yace me yake girman abin da annabi ya bari na shirya wanda muka gada da haka yace fafi na nashrihi uknil hayata wa basri da haka a wajen yada abin da annabi ya bari na shirya to a nan zan ƙara rayuwata sai ya ce fakan tsaba min kalbin bihi ba a da kursi zuciya nawa ne kafin aiko annabi ta lalace amma da Allah ya aiko annabi Allah ya raya ta shi ya sa mu'ujizar da annabi Isa ya zo da ita na ya tayar da rayayi daga kabari ya mutu to mu'jizar da annabi ya zo da ita ta qur'ani bayan zuciyar mutane ta mutu ya raya ta ta fi wacce girma fa taba min qalbi bihi ba'ar qusi zuciya nawa ne bayan da sun lalace sannan a babin tarbiyya ka lura malamin da za a dauko kananan yara ko matasa a kawo masu a ce kula da su abu ne mai sauki ya canja tunaninsu amma in aka ɗauko 'yan shekara 60 'yan shekara 40 sun taso kan abu sun saba da shi a ce ana so ka canza tunaninsu to za ka samu abu ne da yake da wahala to duka wa'annan janibobin guda uku annabi ya yi mu'amala da su janibi na ƙananan yara da matasa da kuma tsofaffin da ya same su wasu sun kai shekara sittin a duniya amma da Allah ya aiko shi sai da ya canza tunaninsu daga wancan hali na bautar gunki zuwa ga halin bauta ma Allah shi shi kadai shi yasa ce daran nasu turran sidqahu yawma ba'si mutanen duniya gabaki ɗayansu sun san gaskiyar annabi tun daga ran da Allah ya aiko shi amma walakin na hukun nasu lin nasu kussadu sai dai ko da yaushe ba ka rasa masu hassada a cikin mutane akwai wanda ya san abin da kake kai gaskiya ne shi ya dace amma yana ganin cewa ai kai baka cancanta ba shi ya cancanta sai yake cewa wato a hasidu ya fi wanda kake wa annabi hassada mutu ka mutu da bakin ciki inna aishaka ankaru rayuwarka tana cikin bala'i ta bakin ciki da tashin hankali saboda fa huwa fi dunya wa fi dini sayyidu gashi shine shugaba a nan duniya ko ka ki ko ka so dan yanzu an yi bincike an gane cewa sunan da yafi na kowa a duniya sunan shi fakan fa huwa fi dunya wa fi dini sayyidu sannan shugabancin zai fito karara sai ran da aka tsaya gaban Allah wanda suke masa kallon maraya ne bai da uba baban shi bai ban masa ko sisi ba to sai ran da za a yi taron da in aka watse ba za a ƙara taro irin wannan ba taron mutanen farko da na ƙarshe a ranar sama da ƙasanta ba wanda yake da alfarmar da zai ma Allah magana Allah ya saurare shi sai wannan mutumin da suka rena suka ce don me Allah ya koshi duk wanda za a je a samu a ce kalli halin da ake ciki yayi ma Allah magana ai hisabi wanda zai tafi wuta tafi wanda zai tafi aljanna tafi zai ce wallahi wannan matsalar ta fi ƙarfin shi a tafi a bashi guri shi ma ta kansa yake amma da an je an samu annabi Muhammad ana samun shi zai ce ana laha ana laha ni ne na dace da wannan matsayi ya tafi wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya masa buɗi da wasu kalmomin da ba a taɓa wani mahaluki buɗi da su ma ya Allah ya jinjina masa yi ma Allah kirari ya faɗi ya sujjada Allah ya ce ɗago kanka ka roƙa za a baka to wannan yana daga ciki kun ga taro ne da in aka tashi ba za a ƙara yin wani taro irin wannan to don haka sororin makka sun kula da janibi guda uku janibi na farko tauhidi da aƙida sannan janibi na biyu abin da ya shafi halittar ɗan adam sannan janibi na uku abin da ya shafi alkiyama shi yasa daga juz'u amma da kake gani kana ganin ka saba karanta a kullum to duk ran da aka ce ka zo kai tafsiri kar ka dauka tafsirin sai yana da sauki na zai da Allah akwai wahala saboda surorin makka mutanen makka suna jin larabci sosai don haka sai Allah ya zaɓi usulubi irin nasu wajen yi musu larabci yanzu wannan ake garka kai daga jin garɗa ka san akwai tashin hankali a cikin ko kuwa irin su idan sama'un shakkat kai daga ji ka san shakkat akwai bala'i a ciki to haka ba Allah ya dauki shi yasa lokacin da waccan ayat da ke cikin suratu wato mudassir ta sauka النبي هنا تتصغنا وعدا متانا مكة لو كتن دا الله يتيه متاني فما لهم عن التذكرة مغربين فما لهم عن التذكرة مغربين كأنهم مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل بشرا Allah maɗaukakin sarki yake cewa saboda haka Allah maɗaukakin sarki yake cewa fama lahum an dina mai me samu mutane suke bujirewa daga inda ake wa'azi sai yake ka annan annahum umurun mustanfara yadda ka san jakin daji sun watsi haka ka ga mutane na gudu daga inda ake watsi kamar dai halin da muke ciki da an gama sallah kace ka tafi lasifi ka kai nasiya ta nan biyar kafin su gama mutane a din ma ba ta hakuri kana a'udhu billahi minash shaitani rajim ne yana daukar takalma sai ka rasa shi dan ba ka ji ba Allah ya ce fama lahum me ya same su an su mu'ridi mutane suke bujirewa inda ake tunatar da su Allah kuma bujirewar da suke Allah ce ka annahum umurun mustanfira yadda ka san jakin daji sun watsi farrat min kasawara sun gudu daga kukan zaki kasawara shine zaki lokacin da qur'ani ya sauka hatta laraba wanda ke cikin garin maka da amfani da kalmar kasawara sai da suka ce annabi ba larabci ba saboda sun ji yadda larabcin ya zo kasuwara annabi ya ce to shikenan ana nan sai ga wani balarabi ya zo daga ƙauye suna tattaunawa da shi ana tattaunawa da shi kawai sai aka biya amfani kalmar kasuwara aka ce mai kasuwara ya ce zaki mana to daga nan suka gane cewa ashe larabcin da annabi larabcin kwarai ne farrat min kasuwara to don haka ya zamanto Allah ya zaɓi surorin maka suka kula da wannan janibin shi yasa a makka an yi shekara goma sha uku ba maganin a damu da sallah ko zakka ko azumi ake ba kowa ba ma maganin azumi magana ce kawai ake ya za a bauta ma Allah shi shi kadai kara hada shi da kowa ita ce ajandar magana sai da aka tashi hankalin kowa aka kawo wutar gatar kusa-kusa aka aji ana nuna wa mutane ita sannan aka kawo aljanna ana nuna wa mutane ita sai da hankalin kowa ya tashi kowa yana neman ya zai gudu daga wutar ya zai shiga aljanna bayan shekara goma sha uku an baro makka aka dawo madina sannan allah ya ɗora annabi a babin to ga yadda za a yi mutane su gudu daga wutar ga yadda za a yi mutane su shiga aljanna to shi yasa wannan surar da za mu karanta a ciki allah ya rantsuwa guda goma sha ɗaya ita kaɗai ce sura ƙwaya ɗaya wacce ba ta da tsawo amma Allah sai da ya jera rantsuwa ɗaya har guda goma sha ɗaya sannan ya kawo jawabin rantsuwa za ka ji jawabin rantsuwa aya ta farko Allah ya ce wa shamsu wa me bismillahir wa duhaha Allah ya ce wash-shamsi ina rantsuwa da rana sannan wa guhaha ina kuma rantsewa da hantsinta a wani wajen ya rantse da hannun shi kaɗan ya ce wadduha rana tana daga cikin ayoyin Allah manya-manya wanda ya ajiye don ya nuna wa ɗan adam cewa lallai shi ɗan adam ɗin yadda akwai Allah subhanahu wa ta'ala da annabi yana zaune ya ce wa sahabbai wannan ranar idan ta fito kun san ina take zuwa kuwa sahabbai suka ce Allah wa rasulu wa annabi ya ce to wannan ranar da kake ganin ta kullum idan ta fito da safi za ta dinga tafiya shi ya sa yanzu in aka tambaye ka aka ce ina ne gabas ina za ka nuna nan ina ne yamma nan to qur'ani bayan ya ce rabbul mashriqaini wa rabbul mai rabbul mashriqaini wa rabbul maghribain to ya faɗa cewa akwai gabas biyu yamma biyu ko babu ya ce rabbul mashriqain wa rabbul min rabbul mashriqain wa rabbul maghribain to yanzu ina ne gabas biyu ina ne yamma gabas sai dai kowa nuna ta ga kanan to ina ne gabas biyu ina ne yamma to akwai gabas da yawa akwai yamma da yawa babu fala uqsimu bi rabbil mashariq wal maghrib fala أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون الله يتي فلا أقسم da Ubangijin gabas da yawa sannan ina rantsuwa da Ubangijin yamma da yawa ina ne gabas da yawa ina ne yamma da yawa sai malamai suka ce idan ka tashi da safe kullum inda rana take fitowa ba inda ta fito yau nan ba a gabas din ba nan za ta fito gobe za ka ga ta dan karkata ko ni dama ko hagu shi yasa Allah ya ce ya rantse da ubangijin gabas da yawa sannan haka magari inda take zuwa ta je ta faɗi gobe ka sa mata ido kai sati dai kana yi ba in ta faɗa a yamma daidai wannan santa gobe za ka ta karkata haka ko ta ƙara karkata ko ta dawo nan wajen faɗuwa shi yasa Allah ya ce wala uqsimu برب المشارق والمغارب wal magharib sabai suka ce Allahu wa rasuluhu a annabi yace to wannan ranar da kuke ganin kullun duk idan ya waye idan ta fito daga gaba haka za ta dinga zuwa inda za ta je inda za ta faɗi inda mutane za su daina ganinta za ta je ƙarƙashin al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala za ta nemi Allah ya ba ta izini ya mata taimaka sujjada Allah ya ce ta dawo haka take tun da Allah ya halicci duniya yau shekarun duniya kuma da yin ta ba mahalukin da isa ya faɗa maka shekara na sannan ba wanda isa ya faɗa maka saura shekara ka za ta tashi da wanda ya ce maka shekarun duniya na kaba ta yanzu hasashe ne ana zaune sai ga an je an yi bincike a kasashen turai a ce an gano wani katin kifi shekararsa wajen miliyan ɗari a duniya wannan katin kifin kowa ya sasa wannan bincike uku Da haka Allah ya faɗa cikin suratul yasin ce wa shamsu tajri me wa shamsu tajri li mustaqarrin laha hmm? zalika taqdirul azizil alim Allah ya ce wa shamsu rana da kuke ganin ta tajri tana tafiya ne tana gudana li mustaqarrin da, ga wata matabbata da Allah subhanahu wata'ala ya tsara mata sannan sai ya yace zalika taqdirul azizil alim wannan kaddarawa ce ta al-aziz alladhi yaghlibu wa la yughlabu alayhi wanda ifi karfin kowa shi ba wanda yafi karfin sa sannan al-alim masani masanan da yadda ya san abu a boyansa haka ya san abu a bayyanansa to haka rana tun da aka fara to shi yasa Allah ya ambaci rana guri ɗaya a Qur'ani guri talatin da biyar. in kuka lura hatta annabi Ibrahim da ya jayayya da wani mutum ai rana ya kafa masa hujja da ita ya kayar da shi Allah ya ce alam tara ila allazi haja mai alam tara ila allazi hajja ibrahim hajja ibrahim wanda ya jayayya da annabi ibrahim an atahu Allahu mulku saboda Allah ya bashi mulki giyan mulki ta buga idh qala ibrahim salla annabi ibrahim yace masa rabbi alladhi yuhyi wa yumiit Allah na ni wanda nake bauta ma shine wanda yake da ikon ya kashe raya yace ta ni ma zan yi wannan ana ubi wa umi lokacin da annabi ibrahim ya gawawa ne sai ya ce to fa inna allaha ya ati bi shamsi min al mashriq ni Allah da nake bauta duk in gari ya waye kowa yana kallon yadda yake fito da rana daga gabas ta yamma to kai ma fa ati bi hamilin magharibi taka ta fito daga yamma ta yau gabas sai ai kira shi rana ranar Allah ga taka bai yawa Allah ya ce fa kuhitar ladhi na aka wulakanta aka kunyatar da wanda yake kafiri da shi yasa za mu ga Allah madaukakin sarki wannan ranar fa har sai da aka samu su suna bauta mata Allah madaukakin sarki shi kuma ya faɗi cewa samuwar ranar aya ce daga cikin ayoyi da aka ba su cancanta da bauta ba shi ya kamata a bauta ba don haka Allah ya rantsuwa ta farko ya ce wa shamsi ya rantse da rana sannan waduha Allah ya rantse da hantsin rana dukkan wanda suka karanta harkar abin da ya shafi noma sun san cewa abinci da ake shukawa da bishiyoyi ranar nan tana da tasiri wajen fitowarsu ba ka wani? ka je ka shuka a ƙarƙashin bishiya wacce rana bai samun ta kaje da take zama to shi yasa Allah ya rantsi da ranar sannan ya kuma rantsi da hantsinta rantsuwa nan guda biyu ya rantse da rana sannan ya kuma rantse da hantsinta sannan ya ce aya ta gaba wal qamari idza talaha sannan Allah ya rantsuwa da wata yace wal qamari ina rantsuwa da wata idza talaha idan watan ibiyu rana dan haka wata yana daga cikin ayoyin Allah manya manya dan Allah ya sa masa manazil masaukai guda ɗaiɗi har guda goma sha biyu a shekara wayannan da suke zagayawa su goma sha biyu su suke ba da shekara shekara kuma ita take ba da shekaru shi yasa Allah ya haɗa su a cikin suratu yunus yace huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu ce huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'a shi ya sanya muku hasken rana ba shi da zafi wal qamara huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an shi ya sanya hasken rana yana da zafi wal qamara nuran ya sanya hasken wata ba shi da zafi wa qaddarahu manazila Allah ya sa masa masaukai guda ɗaya har guda goma sha biyu a shekara sai ce lita'alamu adadin sinina wal hisab dan ku san lissafi na shekaru shi yasa Allah ya haka shi yasa da ya gama yake ma khalaqa Allahu zalika illa bil haqq Allah bai halicci gudanar rana da wata ba sai dan gaskiya a suratu nu Allah yana daga cikin abin da ya faɗa yace alam tarau kaifa khalaqa min alam tarau kaifa khalaqa Allah sab'a samawati tibaqa waja'al min waja'al waje alal kamara fihin na nura Allah ya sanya wata a sama yana haskaka sannan waje alal shamsa siraja sannan Allah ya sanya hasken rana yana ainihin wato bugawa shi yasa bambancin hasken da Allah ya siffanta annabi da shi kenan da kuma hasken da rana take da shi shi nashi da Allah ya ce wato masa sirajan haka aka bar shi amma ita rana a wani wajen sai da Allah madaukakin sarki ya ce hasken rana mai bugawa a cikin suratun ainihin wato na ba'i ya ce waja'alna waja'alna salatan wahada waja'alna sirajan wahada da haka Allah ya ce maka sanya hasken rana shi yana da zafi yana bugawa sannan yana kuna amma hasken da annabi ya zo da shi daga wajen Allah bai da zafi bai bugawa bai kona mutane da haka Allah ya rantse da wata idan ya biyo ita rana da haka za mu ga wani wajen Allah ya haɗa su guda biyu ya ce wa min ayatihi al-layl wan nahar wa min ayatihi al-layl wan nahar wash-shamsu wal-qamar mhm. la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lil ce rantsuwar da Allah ya bayan wal qamari idza talaha sai Allah ya ce wan nahari me wan nahari idza jallaha sannan Allah ya rantsi da wuni idan wunin ya bayyana wuni duk abin da kaga Allah ya rantsi da shi ko ka sani ko baka sani ba akwai dalili Allah ya rantsi da wuni bayan hantsi abin da zai biyo ba shine wuni sannan Allah ya rantsi wan nahari da wuni idza jallaha idan wunin ya yayi ya bayyana bayan wannan Allah ya ce mai da sannan Allah ya rantsi da dare a lokacin da dare shi kuma ya zo ya rufe ta zama nan yana gabatarwa yana cewa daren lahadi wasu na ta ƙoƙarin gyara daren mai asabar ta ku kiyaye ayoyi sama da hamsin a ƙur'ani duk inda Allah ya faɗa galibi yakan fara faɗar dare ka wani shi yasa za mu ga idan an ce sati kwana nawa to amma kwana bakwai ne a hakika ko ko a'a dare bakwai ne wuni takwas dare bakwai ne wuni nawa shi yasa Allah ya faɗi wannan ƙarara a waccan surar da yake sakkara ha alaihim sab'a min sakkara alaihim sab'a layali fara ba kun ga ha alaihim sab'a alayali wa thamaniyata min dare guda bakwai da kuma wuni na takwas naka a tsari na Allah dare ke fara zuwa sannan sai wuni yayi me ya biyo ba naka jiya muna daren asabar da gari ya waye muna ranar asabar rana ta je ta faɗi babu asabar gaba ya an shigo daren ne daren lahadi saboda haka lissafin bature kuka dauka shi bature sai an kai karfe biyu. sannan aka fita daga wannan wurin aka shiga wa ba ka lissafin bature yake ba to dan haka Allah ya rantsi ya ce wallaili idza gasha bayan ya rantsi da wuni idan wurin ya bayyana sannan ya rantsi da dare lokacin da zai zo ya rufe wurin ayi da alaran ma ya karanta da su abu hudu Allah ya hada a wayannan guraren yace wa min ayatihi yana daga cikin dalilan da ke nuna cewa akwai Allah kuma ya cancanta abota masa kar a haɗa shi da kowa sai ce al-lailu wan nahar wa min ayatihi al-lailu wan nahar samuwar dare da wuri sannan akwai wa shamsu wal qamar rana da wata dan haka Allah ya ce la tasjudu lish shamsi wala lil qamar kar wanda ya kuskura yadda yake ganin rana na girma wani malami ya yawo a duniya ya dawo ya rubutu ya littafin littafinsa suna wajen mujalladi biyu zuwa hudu addiyanatu wal al mu'asira addiyanatu wa al mu'asira addinai da kuma sababbin manhajoji a duniya ya ce ya yi yawo akwai inda ya je ga maciji ake bauta akwai inda ya je ga ayaba suke bauta akwai inda ya je ga ruwa ake bauta akwai inda ya je jemagu ya ga ana bauta akwai inda ya je sanu ya ga ana bauta yanzu yadda kake ganin an samu ci gaba akwai sanda wani kano wani a irin daktocin nan dakta ne fa a ilimi irin yan indiyan nan amma sani yake mota ya zo zai tafi aiki da safe a bakin abato ana turka-turka da saniya ta shiga take shiga can wani yama mai saniya su da ita shi kuma yana zuwa daidai wani shi ma sai faɗi su saboda yana tsanin wani kamata a masaniya kamata ya shafa mata mai a bata ciyawa in za a fita a durkusa a ce to sa a ki taimaka sai na dawo amma a ce an su da saniya shi yasa Allah ya ce to la tusjudu lishamsi shamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun to wayannan abubuwan guda biyu da Allah ya rantse da su a nan gurin yace wan nahari idza jalla wal layli Allah ya rantse da dare idan ya rufe wayannan suna daga cikin ayoyin Allah manya manya dare da wuni da haka yanzu muna cikin dare idan gari ya waye za ka fita ka je ka yi aiki ka faɗa tan ka har ka fita tan ka ka ɗibo gajiya za ka zo ka kwanta da ka kwanta an ka tashi kai kankan an tambaye ka me ya faru gajiyar jiya ta tafi ba za ka yi ba da amsa ba shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin suratul naba'i ya ƙara faɗa yake cewa alam naj'al al-ardha mihada wal jibala min alam naj'al al-ardha mihada والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا من وجعلنا الليل لباسا وجعلنا من وجعلنا النهار معاشا الله يأتي وجعلنا الليل لباسا نسن يدري يزمن مكو سكرا shi yasa abinda ba za ka iya yi ba na harkoki da rana da daddare sai ka fita ka je ka yanzu wani akwai inda ba zai yadda a ganshi ba ya tafi neman aure ya rabe da yan mutane a jikin bango da rana amma da daddare sai ya yi mai sai ya lallaba sai ta saboda waje annan laila libasa sannan Allah ya ce waje annan nahara mun sanya wuni wajen abin da mutane suke neman abin da za su rayu a cikinsa to shi yasa za mu ga a cikin suratul qasasi Allah ya ƙara faɗa ƙarar ya ce wa min rahmatihi ja'ala lakum al-laila wa min rahmatihi ja'ala lakum al-laila wan-nahara litabtahu litaskunu fi illi hakan litabtahu fi litabtahu min wa litabtahu min fadlihi ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتبتغوا من فضله لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ni ne na nake kama a laraba Allah ya ce wa min yana daga cikin rahamarsa da jin kansa da tausayinsa sai ya ce ja'ala lakum al-layla wan nahara ya dauko dare da wuni ya samu kan ba an tambayi Allah to me hikimar sanya dare da wuni sai ce daren da taskuro fi dan ku samu natsuwa a cikin shi zaka ga ko za ka yi bacci da rana to ba yadda za a yi ka haɗa baccin da za ka yi da daddare da baccin rana la taskuro fi wunin kuma Allah ya ce wani tabtabu min fadli idan idan gari ya waye kowa ya fite je nemo falala Allah ko wal'allakum tashkuruna ko kwa gode ma Allah akan ni'imar da ya shi yasa yanzu da gari ya waye duk inda ya fi ko ina taron jama'a da rana to in ka zo da dare zaka samu kuma ya fi ko ina rashin jama'a ba ka bari an zo an yi harkoki an an zo litattabo min fadlihi annan kwalala Allah kowa ya kama gaban sa sannan dare da wuni da Allah ya rantse da su a nan wajen a cikin suratul baqara da suratul ali imran Allah madaukakin sarki ya faɗa yace inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafin inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al layli wan nahari wal fulki allati wannan man ji ta kuma ali imran inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al layli والنهار لآيات لأولي الألباب الله يجي إن في خلق السماوات والأرض أتكين هل التسمى دكسا واختلاف الليل والنهار da yadda dare suke yin saɓani dare ya zo ya wuce wuni ya zo ya wuce Allah ya ce da ayatin akwai ba abin lura amma ba ga kowa ba mutumin da yake da hankali shi yake gane cewa in dare yana zuwa ya wuce wuni na zuwa ya wuce akwai abin da zai faru da haka al-imam ibn duraydi yake cewa innal jadidaini sababbi guda biyu idza mastawliya ala jadidi da sirrin jayi akan sabo yace to ka bashi lokaci ka gani adana ya hulul bida sai sun kusantar da shi zuwa ga halaka da tsufa me yake nufi da ne sababbi guda biyu sune al-layl wan nahar jiya da zaman yi magana mun ce jiya muna daren asabar ku. yau da gari yawa ya muna ranar mai asabar da ta faɗi to yanzu da muke da daddare muna daren mai lahadi to wannan asabar ɗin da ta wuce wallahi ba za ta ƙara dawowa in ka ga wata asabar ta dawo to sabuwa ce ba waccan ba ce yau muna daren lahadi idan gari ya waye gobe muna ranar mai lahadi to idan wannan lahadin ta wuce in wata ta dawo ba wannan lahadin ba ce sabuwa ce da ka kowane wuni da kake gani da yake zuwa da kowane dare da yake zuwa wallahi sababbi ne shi yasa Allah ya ce la ayati akwai fa abin lura amma ba ga kowa ba mai hankali shi yake gane wani abu zai faru yanzu ba kamar yau bane aka yi zaben 2015 amma saboda dare yana zuwa ya wuce wuni yana zuwa ya wuce inda saura kwana na la'ayatin li'ulil alba akwai abin lura ga wanda yake da hankali jujjuyawa dare da wunin ke sa abin da bai samu ba a samar da shi wanda ya samu kuma ka neme shi ka rasa duk wanda ka gan shi a nan wajen ya yi farfara wanda an yi lokacin da bai da farfara jujjuyawa dare da wuni kawai ba yadda zai sai ga farfarar ta fito masa la'ayati li'ulil alba akwai abin lura ga mai hankali yana gane cewa wani abu fa zai ya faru nan gaba shi yasa Allah ya rantsi da su a nan gurin yace wato wan nahari idza jallaha wal layli idza sha'a. Allah ya rantsi da dare a lokacin da dare ya zo ya rufe wani kuma duk abin da dan adam zai yi na aiki ko ya zama karɓaɓɓe a wajen Allah ko ya yi aikin da zai ja masa fushi to a ɗaya ɓangarorin nan zai bi su ko ya yi a ɓangaren wuni ko ya yi a ɓangaren dare sannan kuma idan mutuwa za ta riske ka a wannan janibin za ta riske ka ko a wani ɓangare na wuni ko a wani ɓangare na na dare dole la mahala sannan abu ɗayan biyu sai ya faru da kuwa akwai ranar da in ka tashi to ka gama kwanta akwai ranar da in ka kwanta ba za ka tashi ba shi yasa Allah ya rantsi ya ce wallaili idza yaghshaha wan nahari idza jalla dan haka mutum ya lura da kyau walau kanat ad-dunya tadumu li ahli hala kana rasulullahi hayyan wa baqiya da duniya a dawwamar da wani mutum ya ci gaba da zama a cikin ta girmama shi ne da babu wanda ya cancanta a masa wannan girmama kamar annabi Muhammad amma walakin na hatafna wa yafna na'imuha wa yabqa zunubi wal ma'asi kama hiya da haka mu lura da kyau mai la'akari da gudanar dare da rana da yadda suke tafiya musamman a wannan zamanin kun san Allah alhakimu ga mu nan a zaune magabata a da da Allah ya yi musu zamani ba irin namu ba sai mana lokaci ba irin nasu ba me nake nufi a da na san ni da kaina shekarun da in aka ce maka an yi azumi to sai ka daɗe ka hanka da an ce azumi ya dawo in aka ce maka su wani sun tafi aikin hajji sai an daɗe can sai ka ji an ce sun dawo sannan sai an daɗe sannan za ka ji an ce wani aikin hajji ya yi mai ya zagayo saboda lokacin su a zamanin su zaka samu ababen hawa mafiya sauri raƙuma ne da jaki sai doki to da yake Allah yana da cikakkiyar hikima sai ya musu lokaci mai tsawo ba kuma irin wannan lokacin ba amma yanzu da aka samu wasa'il na sadarwa da wasa'il na tafiya tafiyar da ya kamata ka yi ta a shekara sai jirgi ya zo ya ɗauke ka yi ta a awa hudu sai kuma Allah yake matsa lokacin shi yasa annabi ya faɗa yake cewa sallallahu alaihi wasallama la taqumu sa'atu hatta yataqaraba az-zaman yace alqiyama ba za ta tsaya ba sai Allah ya matsa lokaci yace akwai lokacin da shekara sai ta dawo kaman wata daya yace wata daya sai ya dawo kaman sati daya sati daya kaman kwana daya haka but zaka gani kuma yanzu bayan Ramadan ya wuce ba to baka an kara ba zaka da an ci saboda mai wasa'il din su hanyar da muke da ita yanzu ba su da ita yanzu galibin inda muke karatuttuka idan muna yi akwai hanyoyin da duk inda mutum yake a duniya zai iya ban karatun da muke kuma yana kallo na ina kallon shi tafiya ta awanni ta shekaru sai a yi ta cikin yan awanni an gama to shi yasa lokacin da Allah ya bude mana hanyoyi na rayuwa da ba irin nasu ba sai mai da lokacin kuma ba zai zama ɗaya da irin nasu ba shi yasa wasu rashin sanin muhimmancin lokacin yasa kake ganin daga safe har dare mutum rayuwarsa ba ta da tsari me zai yi me yayi ina ya fito ina yake yanzu me yake fuskanta nan gaba duk ba abin da ya sani da haka mutum yana da kyau wannan gudanar dare da wuni ila la'akari ne yanzu nan gaba sakamakon jujjuyawan dare da rana nan gaba idan an san ka yanzu a nan unguwa to lokaci zai zo sai an zo unguwan nan wanda ma ya san ka ba san shi ba kuma in na rantsi da Allah ba zan yi ka fara nan da shekara ɗari inda za ka dawo duk wanda ke saurare na da wahala ka eh ka dawo malumfashi daga yanzu da nake magana da duk wanda ke saurare na nan da shekara ɗari wallahi da wuya ka iya samun wani a ciki wani wani amma wala ka san gai wuri yanzu a garin nan yanzu duk girman sa yanzu inda za ka ce za ka zagaye garin nan kana neman mutanen da suka kai shekara ɗari ɗari to yana tabbatar maka a duk girman garin nan in ka samu cikin hannun kayi kokari cikin hannun mutum goma watakila sai kaga duk girman unguwan nan idan an samu to bai wuce mutum ɗaya ba sai ya ce to a tafi nema can wata unguwan ne za a samu wani ana tunanin ya kai shekara da shi yasa Allah ya rantsi ya ce wallaili idza ya ga shaha wannan hari idza dalla aya ta gaba yace me wasama'i wa ma Allah ya rantsi da sama da abin da ya gina sama ku lura duk yadda halitta ɗan adam yake da Allah ya faɗi matakai wajen guda takwas da ya gama idan ba ya so ka san wani abu ba daga gurin shi da ba za ka sani shi yasa yana gamawa sai da ya kansa kirari ka koma cikin suratul mu'min Allah madaukakin sarki ya ce ولقد خلقنا الإنسان من سلالة ولقد خلقنا الإنسان yace wala qad khalaqana al-insana min sulalatin min tin mun halitta dan adam asali daga tsantsar yimbu thumma khalaqana an-nutfata thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin baki. sannan shi kuma muka sanya shi dugun mani a cikin wata wani waje wanda yake matabbata wanda yake amintacce ثم خلق ثم fi ƙararin baki. Sun مكين ثم خلقنا النطفة علقة sannan muka sanya wannan ɗigon mani ya koma alaƙa jini da yadda kake ganin mutum anan yana zazzare ido shi za a yi makara kamar shi duk wannan barazanar ya keto wani mataki da bai wuce majalar da ake tofa ba a bango duk shine matakin mani shine thumma khalaqana an-nutfata 'alaqatan sannan Allah ya mayar da dagon manin ya zama jini fa khalaqana al-'alaqata mudghatan sannan daga jinin Allah ya mai da shi tsoka abinda bai wuce a sa baki ba a tattauna a kurmi fa khalaqana al in idhaman sannan Allah daga nan ya sa maka kasusuwa ba ka so ba? izama lahama sannan aka rufe kasusuwan da nama sun a naku. Allah ya ce sai maka tada dan adam sai gashi ya zama wata halitta da aka shi sa da ya gama ya ce fatabarakallahu yanzu an ittifaki da ya ka samu mutumin da ya karanta dan adam ya san shi daban da ka samu wani ya karatu a ido ya yi digiri na ɗaya ya yi na biyu ya yi na uku ya zama dakta ya tsara gaba ya zama profesa to duk wannan karatun fa guda hudu da yi a ido bai kare ba da matsalar kunne za ta zo sai ce a tafi wajen likitan wa kunne matsalar ta fi karfinsa sannan har yanzu da za ka ci gaba da bibiyarsa za ka samu abin da ya sani a idan dan adam abin da bai sani wallahi ya fi abin da ya sani ba saboda kwarewa ta Allah wajen halitta haka kunne haka shi yasa yanzu wannan gabar ta kunne da Allah ya yi ɗan adam ya san yana da buƙatar ya kwanta ta dama da hagu iya wannan fatar ita kaɗai yanzu idan aka yi ita to duk kuma fatar da ke jikin ka ba wacce za a yanku a dasa ta daidai da ita kuma yanzu da an yi shi wani katako katako rodi rodi in ka zo za ka kwanta ya rayu kaga wani bake bake zai ba karan sanar cewa za a yi sai dai kuma kwanta a gice ko kuma kwanta a amma dai ka kwanta da dama ko hagu bata taso ba da Allah ya tashi sai shi da wani sufurin sufurin ta yadda duk yadda za ka kama shi kamar marɗa ka danna a kan shi ka kwanta ba ka jin komai kuma bai yin komai da ka sake shi zai koma yaje a cikin suratul qiyamah Allah madaukakin sarki da ya rantsuwa ya ce la uqsimu bi yawmil bismillahir rahmanir rahim la uqsimu bi yawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul ayahsabul sannan ya rantse da rai wacce take zargin kanta ya zo ya ce a yi hasabul insanu allan na jima'a izama dan adam yana ganin cewa idan ya mutu ba za mu iya tara kasusuwansa ba Allah sai ya ce bala qadirina Wala ba haka bane muna da iko bala qadirina muna da iko Allah ya ce allan na jima'a izama an nasahu banana mu daidaita banana Mai banana wannan ba ya ba zanen da ke jikin hannu shine bana ba wai a'a kai kanka ba ko halittarka ko hannun wannan zanen da ke jikin hannunka tom Allah yana da iko yadda yake siya dawo da shi sannan wani abu da zai ba ku mamaki ka san cewa wannan zanen da ke jikin hannu duk duniya kai kaɗai kake da shi ba mai irin shi sannan na hagu daban na dama daban shi sa turawa da suka gano haka a kwamfuta da wasu gurare sai a ce sai ka Sau da wannan naka wannan zanen na hannu wallahi kai kaɗai kake da shi duk duniya ba mai yi shi shi Allah ya ce bala na ala an ya bala wallahi wannan zanen da ke jikin hannu muna da iko sai mun dawo da shi yadda yake amma Allah da ya gama duk yadda kake ganin ya faɗa halittar ɗan adam da ƙwarewarsa da iyawarsa Allah sai da ya faɗa a wani wajen ya ce la khalqu samawati wal ardi akbar min la khalqu samawati wal ardi akbar min khalqin nas walakin akthar an-nas la ya'lamun Allah yake to la khalqu samawati wal ardi wallahi halitta sama da ƙasa a wajen Allah akbar min khalqin nas ya fi girma a wajen Allah sama da halitta dan adam shi yasa ya ƙara faɗa a suratul nazi'ati yace a antum ashaddu khalqan am antum ashaddu khalqan am as-samaa'u banaha mhm. rafa'atamkaha fasawwaha Allah yace a antum yanzu ku dinnan ashaddu khalqan ku ne kuka fi tsananin wajen halitta a wajen Allah amis sama ko ko sama wacce Allah ya daga gininta ba tare da ginshiki ba kowane ƙwararren magini da zai maka gini in zai yi gini sai ya kafa maka dirkar da za ta rike maka gini In zama sallacin nan ga filis wannan ginshiki ga bango na gabas ga na yamma ga na kudu ga na arewa ga na kudu ga na arewa to yanzu a zo a cire ginshikin nan a cire wannan bangon da wannan da wannan da wannan a ce ana so wannan ginin ya tsaya shi kadai Eh? wani ƙwararren injiniya ne ake da shi wanda zai yi wannan aikin amma Allah ya tsaye da samar da ƙasa samar guda bakwai ba tare da ya kafa dirkar da za ta rike masa gina shi yasa yake rantsuwa da ita yace was sama'i ya rantsi da sama wa ma bana hada abin da ya gina sama shi yasa gurare da yawa zaka ga Allah madaukakin sarki yana cewa a kalli sama kuma Allah madaukakin sarki aya ta gaba ya ce, ardi wa ma me wal ardi wa ma tahaha sannan Allah ya rantsi da ƙasa da abin da ishin da ƙasa wannan ƙasar Allah madaukakin sarki haka ya faɗa a suratul nabi yace alam naj'al al ardi min alam naj'al alam naj'al al arda kifata alam naj'al al arda alam naj'al al arda mihana والجبال والجبال أوتادا الله يتي بابو مكا muka shimfiɗa muku ƙasa ba, سو da ba wanda ya san shimfiɗar ƙasa yaya take a wani wajen Allah da kai shi ya makira ya makanta kirari ya ce wal arda farashnaha fa ni'mal wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun Allah ya ce to wal ard wannan ƙasar da kuke gani farashnaha ni ne nasa aka shimfiɗa ta kuma ba ku sanya akai ba fa ni'mal mahiduna ma dalla da Allah wanda ya sa aka shimfida ƙasa Allah ya rantsi da ƙasa da abin da aka shimfida a cikin ta ke zuwa ya san abin da aka shimfida a cikin ƙarƙashin ƙasa gashi nan kana gani kullum tono abubuwa ake na arziki a ƙarƙashin ta wanda al'ummar da ta gabata ba ta san shi ba eh? kuma nan gaba ma za a ci gaba da tonowa kana nan za a ga wani abu ya bayyana a ce kuma da shi duniya take yin kuɗi kuma daga ƙasa aka kullo da shi shi yasa Allah ya rantsi da ƙasa da abin da ishin daga sal sannan rantsuwa ta gaba ya ce wa me sannan Allah ya ce wa nafsin na rantsi da rai wa ma sawwaha da abin da ya daidaita ran wasu malamai suka ce wa nafsin da Allah ya ce wa ma sawwaha ya rantsi da rai da abin da ya daidaita ta shine ran annabi Adamu ta wa suka ce a'a wa nafsin wa ma sawaha da rai da abin da ya daidaita ta ran kowace halitta ta dan adam Allah madaukakin sarki ya yi rantsuwa da ita al'amarin rai da Allah madaukakin sarki ya rantsuwa da shi a nan wajen dan adam yana da janibi guda biyu akwai janibi na aljasad sannan akwai janibi na abu a lokacin da kake cikin cikin babarka kai kwana arba'in kana ɗigon mani kai kwana arba'in kana jini kai kwana arba'in kana mutuka kwana ɗari da ashirin a lokacin sun mayu da salo ilaihi malaku sai a turo mala'ika sai zo sai busa maka rai rai da Allah subhanahu wa ta'ala ke hura ma ɗan adam dama a rori shi yasa malamai ke cewa ruhu fika waji'atul udita rai da kake gani an busa maka aro aka ɗauka aka ba kuma saturar duha birragama minka wa tuslabu da sannan sai an mai da ita ko kana so ko baka so to shi yasa Allah da ya tashi sai yake saukar da abu guda biyu daga sama ruwa daga sama saboda shi ruwa yana da alaka da kowace irin halitta a bangaren rahamar Allah shi yasa in Allah ya da in na samu lokaci ba nan ba wasu gurare zan yi magana akan abin da ya shafi falalar ruwa kuma duka duk na tattare ayoyin alqur'ani yanzu wani kwankwadar ruwa yake tillima kwalma kwalma kwalma amma bai dauka cewa wani abin arziki ne shi yasa a cikin suratul waqi'a sai da Allah ya ce afara'aytumul ma'a allazi tashrabu afara'aytumul ma'a allazi tashrabun Allah ya ce afara'aytumul ma'a allazi tashrab ba ku kallon ruwan da kuke dauka kuna kunkura ku kallon ruwan da ke wani ku Allah sai ya ce a antum mu antum zaltu min al-muzni am nahnu al Allah ya ce a antum ku dinnan anzaltumuhu min al-muzni ku kuke saukar da ruwan daga girgije am nahnu al-munzilin Allah ya ce ko mu ne muke saukar da ruwan amsa ba mu bane Allah ne ke shi yasa waye ministan albarkatun ruwa da waye da waye yau idan aka ce Allah ya rike ruwa ba za a rubuta petition a kai mai ba a ce ko ya kamata ya dauki mataki dan matsalar ta karfin shi yasa Allah ya ce launa sha'u launa sha'u لو نشاء لجعلناه مقاما لو نشاء لجعلناه أجاجا فذلتم فلو تشكرون launa sha'u لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون الله يتي لولا شاء دامن قداما Allah ya ce ja’alna hujjada na farkon ne yake da to ja’alna hujjada sai mu sanya ruwan sanda yake sakkuwa daga sama kafin ya zo ƙasa sai Allah ya juyar da shi sai zama kamar ruwan asad ruwan batar yanzu nan garin wanda ya san ruwan batir chemical ne yanzu ta tsannan da za a zuba shi za ka ga yana ci Allah ya ce in ya ga dama ruwan da ke sakkowa daga saman kafin ya zo ƙasa sai a ruwa a juyar da shi kalar shi da guba shi ta zama kamar ruwan batir yasa yake falola ta shi me yasa mutane ba sa godiya akan ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya musu to ruwa daga sama shine sababin da arzikin dan adam da yake ci Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan a cikin suratu qa da ya gama sai ya faɗi cewa rizqan lil ibadi wa ayyana bihi duka wannan arziki ne ga bayi to yanzu ma al asafi shadid tare da bakin ciki mai tsanani ruwa daga sama dan ya zamanto yana da alaka da abinda mutane za su ci su sha su rayu Allah ya faɗa a suratul anbiya ya ce awalam yara allazina kafaru anna samawati awalam yara allazina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma وجعلنا من الماء كل شيء هين أفلا يؤمنون الله يجي أولم يرى kafaru kafare ba sa ganin cewa annas samawati wal arda kana taratan da suna hade Allah ya ce fa fataqana huma sai muka buɗa su sai ya ce waja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy kowane mai rai Allah ce mun sanya sai da ruwa zai rayu shi yasa yana daga cikin falalar ruwa hatta arshin Allah akan ruwa yake wa kana arshuhu 'ala al-ma'i al'arshin Allah akan ruwa yake to yayin da Allah ke saukar da ruwa daga sama don ya zamanto sababin arzikin da mutane za su ci sai kuma yake turo wahayi daga sama me amfanin aiko mala'iku da wahayi zuwa ga annabawa kamar yadda hatta abin da ya shafi al'amarin ruwa akwai mala'ikun da Allah ya sa su kula da shi saboda idan ka ci abinci ka kwanta a waje mai kyau ka sa kaya mai kyau ka hau mota mai kyau ka gina gida mai kyau wannan duka wani bangare ne da yake da alaka da jikinka to ana so ka zama kana da alaka da abin da Allah ke aiko annabawa da shi na wahayi saboda ita kuma wannan ran da Allah ya rantsuwa da ita yace wa nafsin na rantsi da rai da abin da idaidaita ran ita kuma ya zama tana da alaka da abin da ke Allah ke turo annabawa da shi na wahayi amma yanzu sai zama mafi yawancin mutane suna da alaka da abin da Allah ke saukarwa na ruwa daga sama amma ba su da alaka da abin da Allah ke saukarwa na wahayi daga sama yasa sai ga mutum a kwana bakwai bai iya ware kwana ɗaya a kwana ɗayan ma ya ji awa ɗaya ya karatu don ya san Allah bai iya ina ka fito neman kuɗi ina za ka neman kuɗi man rabbu ka neman kuɗi man na biyu ka neman kuɗi ma dinu ka neman kuɗi ba ka ce ba Eh? haka ake yasa malam ali na mange kicca ɗan uwa kuma bar wa dubu girman annabawa an kira su zuwa kusha wanda wai shi dan dadewa ga zato ba za shi laraba ce ya makai mugun hasara ya bi mummunar dabara ya ɓace da rashin basira sai ya zo da dubul da lura ya faɗa ba za su karɓa yanzu ana harkar addini kullum mutane uzuri suke kawa ka bari ran da mala'ika ya zo ka kawo ka ce to mala'iki wallahi ka ne san abubuwa sun yawa da haka ina ganin mala'iki abin da ya kamata a dan daga kafa tukunna har sai na dan yi wani kintakin zai ka san uzuri raka sai ka kawo mai uzuri ka gani ka kawo mai yace tun kana yaro a tsamma ake fadar mutuwa ka girma an mace a gabanka har ma har rashin tsofinka amma amma baka shaida ta kana zuwa da aka yi je can yake cewa wato ta fi komai tsoratarwa in ta zo ba yawa, ko da ƙoshi ko da yunwa ɗalibi ko mai sanarwa ba a san wani wanda ta bari ba da haka yana da kyau mu nema abin da za mu rayu da shi amma kada neman abin da za a rayu da shi ya sa mutane su rabu da Allah kuma mu sani cewa kyautata alaƙar mu da Allah kullum shine ɗaya daga cikin sababi da Allah ke sauƙaƙe hanyar da za mu rayu lalata alaƙar mu da Allah shine ɗaya daga cikin sababin da ke sa abin da za a rayu ma ya lalace wannan shine halin da mafi yawanci wurare da dama ake ciki to rai Allah ya faɗa ya kira wahayi ya ce masa rai a gurare da dama a cikin alkur'ani ya ce rafi'ud darajati zul arshi yulqi ruha rafi'ud darajati zul arshi yulqi ruha min amrihi ala man yasha min ibadi yunzira ala man yasha Allah ya ce rafi'ul darajat mai madaukakiyar daraja wacce ta kai kololuwa shine zul arshi ma abucin al arshi sai yace yulqir ruha Allah shi yake aiko rai ala man yasha'u akan wanda ya ga dama min ibadihi daga cikin bayansa sai yace li yunzira yawmat talaq dan yawa mutane gargadin ran da za su haɗu da Allah da haka Allah ya kira alqur'ani <coughs> a wani watan yace masa rai to ana buƙatar idan ranka gangar jikinka tana da alaƙa da abin da zai gyara ta to ya zaman ruhinka tana da alaƙa da abin da zai gyara ta shi yasa za mu ji abin da zai biyo bayan ayin nan bayan rantsuwa guda goma sha ɗaya da Allah yi za mu ga cewa abin da Allah ya faɗa yana da alaƙa da gyaran ran ko lalacewar ran to shi yasa za mu ga cewa idan lokaci ya yi akwai sanda kowanne sai ya koma zuwa ga asalinsa malam dan nasiru yana faɗa yana cewa malmar illa ibn sarawa da wurtaka ukkas sama'i bisallamin lam yuqlad dan adam ai ba kowa bane shi asalinsa dan ƙasa ne kawai me ma'ana dan ƙasa daga ƙasa aka halicce shi yace wala wurtaka ukkas sama'i ko da ka gan shi yana yawo a sasannin sama da saboda ci gaba to lam yukhlad wannan yawon da yake ba zai dawamar da shi a duniya ba yace a shakhsun takannafa usra ya wasara mutumin da abin da ya masa rumfa yanzu sama ne sannan me yake taka doron kasa sai yace fal jismu kuwana min khasisil hirmidi shi jikin dan adam dama ai an kasantar da shi ne asali daga yumbu wanda yake kaskantacce sai yace wa ruhu kana nushu'uhu wa nuzu'uhu rai dama halitta ran da kuma cire ran sai ce min zalikal mar'il alil an jadi daga waɗancan taron mala'iku ne masu girma sanda za a busa maka rai a cikin cikin mamaka da mala'ikun za su zo daga ina suka zo ba daga sama ba idan lokaci ya haka Allah zai sake turo mala'iku daga sama su zo su ce lokaci yayi za su karba in kana cikin waɗanda kuka ba Allah to a lokacin sai wannan shi tsati na shi tsati yayi in ka zama matsiyaci kan garare kai ma Allah jara'i da rashin mutunci yana da wannan zai'aci garka yasa kai duk abin da zaka yi Allah yana madakata yana jiran kowa to da haka yace warruhu kana nushuhu wa nuzuhu min zalikal al-mar'i alil amjadi sai yace fa hinna zaka li ardihi bi wannan sai ya bege zuwa ga komawa ga asalin shi dama asalin gaggan jikin nan anan daga ina take daga ƙasa da lokaci ya yi sai zama tana bege komawa zuwa ga asali wa za ka li ardihi wa ka zaka li wa wa za eh, li sama'ihi bi ne. wannan kuma sai ga yana begen komawa zuwa ga asalin shi rai asali daga ina take to wannan sai ya begen komawa asalin inda ya fito wannan ma sai ga yana begen komawa asalin inda ya fito saboda lokaci ya yi. yanzu nan wajen da za a turo wani a ɗauki ransa an zare ran an raba ta da gangan jikin ku a bar shi a cikin masallacin nan ya kwana bakwai kana zuwa ɗauke shi kuna ganin masallacin nan zai shigo ba zai shigo ba amma tare da haka galibinmu mun fi shagaltuwa da abin da zai gyara jikin jikinmu ko da ko alakar mu da Allah za ta lalace Dan haka kiran da nake zuwa ga mutane na ga mai tsayawa ya tsaya bari mu karasa aya idan tana da alaƙa da waɗannan rantsuwar da Allah ya Allah ya ce kada aflaha min فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب Allah ya ce fa Alhamaha, Allah ya الله يكنسى kowace rai fujuraha sanan abin da yake shi ne sannan da kuma sanin abin da yake takawa ne tsoron Allah ne shi yasa malamai suka ce a nan wajen saboda rantsuwar da Allah ya yi ta yi tsawo can da ya ce fa alhamaha fujuraha wa taqwaha sai ce a aflaha man zakka akwai lamul da ya kamata a kawo a ce laqad aflaha man zakka amma saboda Allah ya kawo jimloli guda tara rantsuwar yayi tsawo saboda girman ababen da aka rantse da su sai aka shafi lamul qasam din kaiwa Allah yake kada aflaha man zakkaha duk mutumin da ya tsarkake ransa to ya rabauta amma wa kada khaba duk mutumin da ya bata ta da aiki mara kyau in ji Allah madaukakin sarki ya tabi to ana nuna min lokaci yayi akwai asbab din da suke kawo ran dan adam ta gyaru akwai asbab din da suke kawo ran dan adam ta lalace wanda suke bibiyar karatuttukan mu na san za su iya samun waɗannan a sashen wasu karatuttuka da haka ina ganin wa bi bihadhal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kenan muka saurara 'yan uwa Allah ya wanda ya munasabar ruwan shi wannan gari shi ma muna mai addu'a ta alkhairi watan mun samu riba ta kafa ta ina har da ta zuciya insha Allah ta'ala a dalilin malam saifullahi Allah ya yi zuwan shi wannan gari ya gabatar da nasiha jiya yau da safe haka makarantar mu'assasa yau kuma gaya a nan yanzu mun ƙara tsiba muna fata Allah ya ba mu ikon aiki da abin da malam ya karanta da mu kafin me dan jawabi na gaba ko masu jawabi na gaba akwai a zunubi mai halakarwa na shek ya haifar ko akwai kuma mutuwar riga kowa akwai kira'o'i da kuma wa'azuzuwa na shafshaf margayi zafar adam da kuma memory da wani dan adam ya yi ko su wada allah ko ana son a sayan mu mm, sai wa a cikin yayin sosai a cikin dan adam yana kofar gida na cikin da allah sai sai za a je a cikin can a ah, yanzu insha allah ta'ala zan fara gabatar da eh, alkali shek malam mutawake kuma imam na biyu a masallacin juma'a na biyar ke insha Allah ta'ala ya gabatar da dan jawabi kafin mai jawabi na gaba insha Allah بسم yan uwa kamar yadda muka ji wannan nasihohi da mala yake yi mana shine in kunne ya ji ji ya tsira mala abin da ke kan shi ya riga ya tauki yanzu abin da ya rage sai mu waɗanda muka saurari waɗannan wa'azoji da nasihohi sai kowa ya jajirce aiki da yawa yan uwa matsalar mu shine duniyar aiki take da matsala ba duniyar jin ba ko karatu yan uwa sun dage ana ta karatu kuma ana sauraron karatu to amma da an zo duniyar aiki sai ka mun ci baya me ya sanya ya kamata kowa ya yi nazari ya tambayi kai idan muka auna al'ummomin da suke baya ba ina nufin lokacin sa baiwa ko aiki ko wani ƙarni mai nisa a nan baya baya kaɗan za ka ga su kuma duniyar aiki ta yi yawa karatun ne ya karanci domin malami zai zo ya ce abu kaza ba shi da kyau insha Allah kowa zai kokari ba zai yi abu in ya ce abu kaza yana da kyau za ka samu kowa ya jajirce sai ya yi wannan abin ba bukatar yake ya san dalilin ba ko kuma ya ce wannan hadis da'if ne ko mawdu ko kaza kaza a shi ne kawai ya ce baya da kyau to ya ɗauka baya da kyau har abada insha Allah zai kauce ba in kuma ya ce yana da kyau zai jajirce ya yi wannan aiki to amma a yanzu mutum ya karanta ya ga ingancin hadisan in wajen hadisai ne ya ga ayoyi in ayoyi suka zo da shi ya ga komi da komi amma ba zai aikin ba illa marwaɗi sai dai kawai wanda Allah ya marahama wanda aka yi marhama shi na ake samun sauki wallahi yan uwa idan ban mu jajirce ba wannan karatu da muke zai zama hujja a kanmu ba zai zamo a gare mu ba da ka dan girman Allah ɗan uwa kowa ya jajirce ya gyara ya sa ma kan shi gyara abubuwan da yake ji an faɗi ko waɗanda ya karanta da kan shi ko ya ji an karanta to ya sanya mu zuciya shi yanzu zai kama aiki sosai da sosai sai mu gudu tare mu tsira tare amma in muka koma muna ji muna mai aiki kunnan uwar shegu ko ana wurgarwa mun ji amma ba mai aiki ba to fa an yanke mana hanzari wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula da ka ya uwa ina jawo hankalin mu jajirce malam yayi duk abin da zai ya ba mu kuma kowa ya san da ake karatun nan kana ƙara samun natsuwa kana ji ya shiga ya shiga to amma kada ya zamo da an tashi ka bar nan kuma ka tafi wata duniya da ka dan Allah uwa mu mai da hankali kada ka manta wani malami yana cewa idan ma kalauta dahar yawmin fala taqul kalautu walakin qul alayya raqibu ولا تحسبن الله يقبل ساعة ولا أن ما تخفيه أنه يجيب idan mutum ya keɓanta wani guri shi kadai kada ya ce a na keɓanta ba kowa tare da ni a ce Allah yana tare da kai yana ganin abubuwan da kake akwai mala'iku suna rubuta rubutawa rusuluna ladaihim yaktubun la yugadir sagiratan wala kabiratan illa ahsaha ayoyi daban-daban da hadisai duka san su mun saba jin su kowane lokaci to kada mu ce ba kuwa tare da shi a ka sani Allah yana bibiyarka mala'ikun Allah suna rubuta abubuwan duk da kake yi da haka in ka rike waɗannan abubuwan to ka rike nan kada ya zama in ka keɓance kai ta shirmen ka a aka sani rakib din nan yana ana bibiyar ka yana nan hadir yana halarce na duk abubuwan da kake an yi rikodin nasu za ka yan uwa mu yi kokari mu gyara Allah ya ba mu dacewa malam wanda ya gabatar da waɗannan nasihohi da kuma duk tawagar da ya zo da ita muna fata Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya tara mu da mu da su baki da a gidan aljanna kuma Allah ya sanya mu samu kyakkyawan sakamako na wannan abubuwa da muka ji ta hanyar aikin da zamu yi kuma Allah ya mai da su malam gida lafiya Allah ya ƙara saka musu da alkhairi kuma muna fata insha Allah wannan ziyara da malam ya zo mana ta zama ula la takun ba wai ta farko ce amma ba muna fata ta zama ita ce ta ƙarshe ba a insha Allah za a samu ziyara ku ta bajina insha Allah Allah ya saka da kai wajen zakumullahu khairan ala ku kuma wajen zakumullahu khairan ala husni istima shi ko mala Allah ya saka mashi alkhairi akan gabatarwa da yayi Allah ya ba mu dacewa baki daya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amfani da kuma lafiya da sakan da kuma kyala na to alhamdulillah yan jawabi da daga kuma imam masallaci na biyu shekh musawarsu mustapha allah ya saka da alkhairi yan uwa muna kara godiya da fata alkhairi da addu'a ga malam da tawagar shi ubangiji yadda ya kawo su lafiya allah mai da su lafiya Allah ya kuma sanya gaba ɗaya mu mutu a wannan hanya mafi alkhairi ya Allah Allah ka ƙara mana ikilafi, ka ƙara mana mutaba'a ga sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya wannan karatuttuka da muke ji malamai na mana ya ba mu ikon ayyuka da shi baki da a madadin shugabanni sun ce min malam ban kwana ana godiya ƙungiyar jama'a ta zarfura ya fahimta suna ta malafar shilokar gamin tana mika godiya da fatan alkhairi ga malam dangane da an ta wannan gayyata da ya ya kuma kwana ya ƙara kwana duk saboda mu Allah ya saka da alkhairi a yanzu malam aminu salim alo a rufe mana da بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين farkon labari ya a yi aiki Allah daga aiki ne dubi ko kan mu shayi na godiya ga malamin shayi a sadar sunna wanda zai ba mu tashi gudunmawar a wani gari na mu na tashi suna waɗannan malamai suna da yawa wani alfahari da su kuma wannan gari na mu tashi yana cikin garuruwan da suke shawar da yana ƙara ba mu shawara a wani malam tafiya za mu jajirce aiki da dukkan malamin da ya karanta yana cikin a kan ana aiki da su da ba ba su da kowane malami ke sannan su kansu shugabannin na da suke jagoran su kuɗi da waɗannan abubuwa da kuma tallabar ta kowa ya ɗauko shi domin kowa ya ɗauko ya rungumo zo da shi manufashi in Allah ya yarda shugabannin na ba su turewa za a sa hannu biyu kuma kowa sai ya yawa a saka wata alheri a ƙara da jagoran da ki ɗaya ɗora masu sannan a yi haƙuri a sauraron wa'azi ana yin aiki da shi tuna ƙungiyar jama'a ta za ta gida a wasu shekarun baya

sannan karatu ya samu ya kamata fara jari ta da ai Allah ka saka maku da alkhairi yana maka wurin nan alƙawarin da Allah ya ala ana bigina a da rashi da Allah ta aljanna ta gaushe mu kuma mu na bayana wa azwajina wa dhurriyyatina kuma samiyyun du'a ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ونكفاتا مع الله كذنب إلا فيها matsalar da ta fama da su a arewacin najeriya da sauran wurare allah kawo wani agajin Allah ba mu san maganin ba kai kafin shi Allah ba mu san yadda za a yi ba kai kafin yadda za a yi Allah ba mu san masu kullawa ba kai kafin su Allah ba mu san masu ba kai kafin su Allah mun kaskantar da kanmu mun kawo kuma gare ka Allah muna kawo kuka ga wanda ba mu iya ba kai ki iyawa Allah ka iya mana Allah ka wakilce mu ga dukkan masu kullawa da sharri duk wanda ke da mu da sharri kada Allah ya ba su nasara Allah ka kwace mu hannun miyagun azamai wanda kai sai kai yi su Allah ka shirya su wanda ba ka su ba Allah ka ɗauki mataki a su, in kashe su ne alkhairi Allah ka raba su da duniya idan kuma barin su ne duniya ka aje su gefe guda a yi babu to Allah ka aje su gefe guda a rika yi babu suna ganin suna ji a rika yi babu su bakin su ke kashe su ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله تعالى وبحمده